I she dated for this for a very long time. even during Obasanjo's time, during long time, we agitated for this. Taron da wata kungiya da ke dawar wakiltar kabilu 372 na Najeriya don amincewa da ayyana ranar 12 ga Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya. Shugaban taron Muhammad Sa'idu Mai Dala'ilu ya ce ba daidai bane a ɗauki matakin na gwamnatin Najeriya a matsayin sadaukar da karramawar ga Abiola shi kaɗai ko ko ga kabilar Yarbawa. Zai wahala a sakin irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, Baba Gana Kingiwa musulmi ne, gaba ɗaya da musulmin da wanda ba musulmi babu kabila babu komai aka fito aka zaɓe su aka ce su ne za su jagora jagoranci kasar nan shi abiola da ake kira ba wai dan shi abiola bane a'a dan shi ne shi ne jagora wannan tafiyar a wannan lokacin wasu suna ganin kamar hikimomi ne kawai shugaba buhari da jam'iyyarsa ta apc domin a sake cin zaɓe na 2019 da goyon bayan jihohin kudu maso yamma. to wai idan wani ya ce hikima ce, me yasa wasu ba su hikimar wada? To a ce hikima shi ma ilimi ne, ya yi hikima dan ya ci zaɓe idan ma haka aka ce. Sai kuma ya zama cewa wani bangare na ƙasar nan zafi da suke ji da wani ciwo wannan abin ya sa an yayyafa ruwa ga wata wuta da ta kama. Kai ko ma wane ne ya ba shawara akan wannan abin? Faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Barista Siraji Usman Haske. ba dama yarba ai tare da wannan gwamnati suke saboda role din da suka yi playing a bangaren yarba da bangaren arewa an haɗe ga wannan taya kowa ya san tare ake taya ana tare wannan abu an yi shi ne dan shi ne ya dacewa da ayi Hudu dan Audu dan jam'iyyar adawa ce ta PDP da ya halarci taron, amma ya nuna san ba uguwar dabara ce sauya ranar demokuraɗiyya daga tara ga Mayu. Domin lokacin da wannan abun ya faru, babu irin kashe-kashe da ƙone-ƙonen dukiyoyin al'umma da ba a yi ba a Najeriya. kuma su wannan suka yi dalilin wannan abu sun san me suke yi da haka wannan abu an yi shi da wata manufa saboda haka man nasu kar ka manta ko da mai ka soya idan babu albasa bai yi kanshi sadaka abun wannan da suke tunanin cewa zai yi mai ba zai yi ba mun ga watakila ka ce da wata manufa ko za ka fice mutane su nasuru ana neman qur'ani saboda an gano akwai kurakurai shine ake taka makami. haka na wani mai sauraron sashen wasu na muryar amurka musa usman damagun ya bayyana ra'ayi na daban kan ya dace a bukaci hukumar zaɓe ta saki sakamakon zaɓen tukun da ta zo ta ce ya ci zaɓe sai aka soke zaɓe guda fine idan buhari ya zo yanzu ya ce an cuci mk a Abiola ko an mishi wani abu ba daidai ba don haka bari ya apologizing su family din MK a Abiola wannan ba ba za mu damu da shi ba amma inec fa bata sanar da cewa eh, mk a biola ya ci zaɓe ba maɗinka na shugaban kasa ko al'ummar Najeriya kana ba su haƙuri mu ba mu gamsu da wannan ba wallahi ba mu ji daɗin sa ba sam sam sam sam. Za a ci gaba da muhawara kan wannan mataki da zahiri dagewar wasu mutane ne ya sanya tarihi bai goge tasirinsa ba har ya zama gagarumin lamarin siyasa a Najeriya. Nasura da mai Hikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.